وجائز ضمان ما تأجل مؤجلا وعاجل مؤجلا وما على الحميل قرم ما حمل إما تمضمون ولم يهن أجل ويأخذ الدامن من مضمونه ثابت ما أداه من ديونه والشاهد والشاهد العدل لقائم بحق إذا أمت ملمون به الدامن حق ودامن الوجه على ما أنكر دعوى امرئ حية أن لا يحضر من بعد تأجيل لهذا المدعي kadare masta haƙa fi ma yadda i bi kadare masta haƙa fi ma yadda i da ja ku saura ko waƙila in lam yulfi man yalmanu in lam yulfi man yalmanu lil halmi lazim huwa la wa ashabun bidamin alwajhi qada alaihi hataman wa bi hil alqada alhamdulillah kyautai waja'izun ya halatta da manu ka tsaya ma mutum ga mata ajjala bashin da an ka sanya ma lokacin biya kamar wata guda ko wata biyu mu'ajjalan amma fa a biya yanzu ko kuma a biya duna ajalil awwali mutum na ka biya wani bashi bashin gada wancan mutum ke biya an yi adadin za a biya shi shekara ɗaya ko wata shidda sai shi wanda aka biya bashi da kanshi ya ce ina son wani mu tashi daga shekara guda in biya ka zuwa wata guda ko kuma in biya ka rana wata yau ko kuma zan biya ka kuɗin nan yau to sai ci tuwa ne tun da shekara mun kai da kai kace za ka biya ni bayan wata guda ko za ka biya ni bayan kwana uku ko yau to sai ka kawo mai tsaya maka sai ka kawo mai tsaya maka saboda can da shekara ka san akwai wani haƙƙi wanda zai samu shekara guda wanda shi na biyan haƙƙin na shi na biyan ka bashin ka to amma shi na son shi daga daga shekara saboda can shekarar can da an kai ai sulhi na kun kai da shi to shi na son shi warware wancan sulhi na shekara guda a dawo nan inda za a fada cikin rigima ya ce wata guda bai da abin biyan wata guda kun taso daga sulhin da kun kai da shi na farko sai ka ci tuwa ne kawo mai tsaya maka to nan bashin na in ya kasance na kuɗi na kana tsaya mutum gare shi mutsalakan in kana min ainin in ya kasance bashin nan na kuɗi ne mimma ya juzu ta'jiluhu shi cikin abin da ya halatta a gaggautar da biya babu komi bashin da aka biya shekara guda ko wata guda a biya shi yanzu ajilan a gaggautar da biya ne yanzu ya halatta ko kuma ya kasance urullata in wata urullata ya sayi da sai urulla gare ka a yi sai kasai urulla gare shi ya ce zai baka rana wata yau ka riga ka sai kaya gare shi ka biya ya ce zai baka rana wata yau to shi ke sai ce a'a wani zan ba kayan nan yau to ka san shi da kana za su kwa rana wata yau shi biya ka to ce yau sai ka ce to wani kawo mai tsaya maka in dai yau na kawo mai tsaya maka kana gudun ko ku haɗa cikin husuma da kai da shi sai ka ce to yanzu wani tun da yau na kawo mai tsaya maka akan za ka biya ni kayan nan yau kai ko ka san bai da abin biyan kai to ashe in kawo mai tsaya mai fa kaga za ka yarda saboda mai gudun kakka taso daga rana wata yau da kasance ita a tsayen rana ka tamu rana da kasance ka san shi da abin biyan ka wannan lokacin to saboda amintar da alhakinka sai ka ce wani kawo mai tsaya maka ka biya ni bashin nan yau in ya kasance urullata to in kuma ya kasance abinci na fa to in kuma abinci na in kana min kardin in ya kasance rance ne yayi ya ranci gumi gare ka buhu biyar akan shi biya ka abinka shi baka gumin ka buhu biyar rana wata yau sai cewa wani zan ba ha gumin nan yau sai ce to wani kawo mai tsaya ma inda yau zaka biya na buhu biyar tunda ka tashi daga rana wata yau ka ce yau zaka biya na to kawo mai tsaya maka kan yan anjima za ka ban buhu biyar saboda mai ka ata so daga waccan rana wadda kasance ita aka tamamu ranar da za a kawo mai gumi ne tunda min kardin na to amma da gumi ka sai gare shi buhu biyar akan rana wata yau shi baka buhu biyar ya ce a'a wane bari zan baka su yau to nan ba shi halatta ka kawo mai tsaya maka bai halatta nan shi kawo mai tsaya mai akan shi biya yau saboda mi na cikin hudar da mana ka kada hasara a ne da gare ni watan allah muddatul a akan muddace ne ga ta rage wa duka ta wasu kan ni ko in samu wani amintacce in sa mai tsaya min gare ka tun da yanzu allah misali in an kace rana wata yau motar nan in ta fadi waye hasara shi ya hasara ko tun da kana min dainin kana min abinci in ya kasance min bai ina ba shi halatta a sai shi kabla an yi sofiyahu in ka sai abinci ba ka karba ba bai yiwa ka sai shi sai ka karba amma in kana min dainin fa min karda na ce fa kana min kardin dama ranta mai kai ko in kana min kardin wannan babu komai kana ya sai shi ba ya cikin bai wa tsami kabla kabdihi dan naka na an gane to ashe tunda ba a bai wa tsami kabla kabdihi haka nan kun ba a tsaya mutum akan wani abinci wanda ya kasance zuwa sati guda zai bashe shi a ce a tsaya mai shi bashe shi yanzu ba ka tsaya mai aka haka nan sun kace shi a cikin hudar da mana anni fil baki baqiyati ka kasan min da biya cikin dan lokacin ga da rage fa azidu ka kanni ku in samu wani amintacce in sanya maka domin ka samu karhin cewa lallai hakika zan biya ka wajaizun da manu ma ajjala mu'ajjalan shina halatta amma da wannan shirya da muka ginda yanzu wa ajilin shi kuma bashi wanda ya kasance ajilin kana biyan mutum bashi yau a ranar biya sai ɗaya husuma ta shiga sai wani cewa ne zan tsaya ma wani akan bashin da haka biya ta wanda ya kasance ya kamata shi biya zan tsaya mishi amma ni ka sai bayan wata guda in ka yarda wa ajilin mu'ajjalan shikenan babu komi wannan shi kan ya halatta saboda mi sun ka ce kafta da'a salafin bihamilin kama kana son ka ci bashi na sai wanda zai baka bashi ci a kawo mai tsaya maka ba yau za a biya ba ai lokacin biya ya ko sai shi wanda zai tsaya ci to kan wani ban tsaya mai inda yau na amma ina tsaya mai bayan wata guda ko ina tsaya mai rana wata yau an gane ashe kamar yau bashi wancan kamar ya tsaya na cin tun da yau a ranar biya ashe kamar yau sai suka ce mishi kaftida isalafin bi hamilin kama fara karɓar bashi na amma bi hamilin da mai tsaya maka tun da yau rana yau ta ƙare tun da rana yau ta ƙare kenan ashe lokacin biya ko to sai kasance kacce kai ko ba ka tsaya mai akan shi biya yau sai dai rana wata yau ko ba ka tsaya mai akan shi biya yau sai bayan wata guda to ashe kenan kamar bashin ga an hara shi na da wanda ke tsaya mai an harar da bashi da mai tsaya mutum akan shi biya bashi ko kuma akan in bai biya ba shi wannan shi biya kafta da sarrafin bi hamilin wannan ya halatta babu komai wa ajili ajalan. wa ma alal hamili gurmu ma hamal in mata malmunun wa lam yahin ajal wa ma alal hamili gurmu ma hamala wa ma alal hamili bashi wace ba ga wanda tsaya ma wani gurma gurmu shi biya ma hamal abin da tsaya mu wance ne ga in mata malmunun in wanda an ka tsaya ma akan bashi ya rasu wala mai hin ajal lokacin biya bai yi ba ka tsaya ma wani mutum akan bashi dubu hamsin akan wata shi biya an kai kwana goma wanda ka tsaya ma bashi akan dubu hamsin wata shi biya sai Allah mai rasuwa to in Allah mai rasuwa ɗayan biyu ko dai shi kasance ya rasu na da abin biya ko ya rasu bai da abin biya in ya rasu bai da abin biya ba a ta san ma a ce kawo kuɗin da wani ka biyan ne. kai ka tsaya mai lokacin biya yayi a'a wa ma alal hamili gurmu ma hamala in mata mamunun wala mai hin ajal tunda lokacin liya bai ba an gane to amma nan ga in ya kasance wanda ka tsaya ma bashi dubu hamsin wata shi biya ka tsaya mai akan dubun nan hamsin sai Allah ya mai cika gabanin wata shi ƙare amma shi na da abin biya to sai a diba cikin kuɗi ne a biya saboda ka'ida ta wanda ya ci bashi zai biya shekara ɗaya in ya rusu in ya rusu yanzu lokacin ban bashi yayi amma banda bashin da shika bi shi duk wanda ya rasu ana biya ta bashi ba hausukan da aka biya ta suna da lokutan biya lokutan biya bai ba to duk bashin da aka biya ta wanda an ka sanya ma lokacin biya in ya rasu yau to duk lokacin ban ba hausuka yayi amma shi bashin da shika biya wanda an ka sanya mu akwai mai wata guda akwai mai shekara guda akwai mai shekara biyu akwai mai wata uku to duk lokutan da an ka ɗiba niben bashi ba a ta sama kowa sai lokacin da yayi wahalla ma alaihi min diyoni duk abin da aka biya ta da bashi lokacin biya yayi shi don hakan ga in ka tsaya mutum akan bashi wanda ya kasance zai biya wata ɗaya gabanin watan nan shi cika sai Allah ya mai rasuwa to in shi na da abin biya lokacin biyan bashi ya ɗiba cikin kuɗi ne a biya babu a tasan ma da komai kai damin in ya kasance komai da abin biya wannan kuma za a jira sai lokacin nan da an kaɗe baya yi sannan a tasan ma ka biya kai ko in ka biya ka koma ka bin magada bashi in suna da abin biya domin alal hamidu gurmama hamal in mata madmunun walam yahin ajal wahalla ma alaihi min diyoni fi ma lahu alaihi min diyoni in ya kasance shi wanda ya kasance tsaya mutum gaba shi ya rasu in ya rasu to abinda za a yi sai a hidda daidai abin nan da wancan ka biya sai a aji in lokaci ya yi shi daminin wanda an mamunin nan in ya biya shi kenan in bai biya sai a riba cikin tarka ga a biya an gane ka tsaya mutum akan dubu hamsin da ka tsaya mutum akan dubu hamsin na bashi lokacin biya bai yi ba sai Allah ya mara su kai da ka tsaya mai to nan za a hidda dubu hamsin cikin dukiyar ka sai a je su ƙasa in ranar nan ta biya ta yi ya biya bashi shi nan dukiyar ga taka sai ta koma cikin gado in lokacin biya ya bai da abin biya sai a ɗabi dukiyar ga taka a biya tun da an riga an ware ta kenan magadan ka sai su biyan ce ne ga bashi waya huzu daminu min malmunihi sabita ma addahu min duyunihi waya huzu daminu addamin wanda ya tsaya ma wani mutum da ka tsaya ma wani mutum gaba shi sai kasance kasa biya sai ka biya to addaminu wanda ya tsaya ma wani akan bashi waya hudu zai karbi min malmunihi daga wanda ya tsaya ma sabita ma addahu tabbataccen abin da ya biya min he cikin bahasukan da cika baiwance ne ga duk abin da aka baiwance ne ga abin da ka biya mai shi za kana ka amsa gare shi ba ka amsa fiye da abin da ka biya mai kamar yanzu allah misali ka tsaya mutum akan dubu hamsin bai da dubu hamsin lokacin biya yi ka ciyar ka samu dubu talatin ka kai an ka ci tuwayen saura dubu ishirin ka ci zuwa gobe zan kawo ciko gobe ta yi ka samu dubu goma ka kawo an ka ci saura dubu goma jiya ka kawo dubu biyar sai ce kai wa na yi hima dubu biyar nawa ka biya 45 ko to su za kana ka amsa ga wance ne ga ba dubu hamsin ba kai an kayi hamdu ba waya hudu daminu min manmunihi sabita ma addahu min dunihi duk abin da ka biya in sulhi na an kai sai ka ta ga sulhin nan da ka yi sai ka amshi wannan abin kamar kila alal misali dubu hamsin na baka da dubu hamsin amma kana da buhun dangwati kana da buhun dangwati guda goma guda biyar kana da buhun dangote wanda ya kasance guda goma ne guda goma ko biya ko dubu hamsin dubu nono kenan dubu goma goma ko ai bai kai dubu goma ko to kamar yanzu allah misali dubu hamsin na aka biya sai kana da buhun dangote guda biya sai ka bashe su akan dubun ceniyan ga hamsin to waya huzu damin min mamunihi sabita ma addafa min dunihi sai a koma gomin ka sai a yi mai kuɗi bi kalli samani ba a cewa nawa shike a ce 8,500 dubu tara to da 500 za a baka don shi an mahi karanci ba ka amsa 8,900 gare shi sai dai ka amshi 8,500 ba ka amsa 8,600 ko takwas sai dai ka amshi abinda an mahi karanci duk ima ta mahi karanci shi za ka amsa gare shi saboda mi kashi koma ga salafin jirar na ba shi shari'a ha gudu shahidul adalu li qa'imin bi haqqin innahu madalula bi hmm? to ai akwai saura ko hmm? akwai tambayoyi ko to za a yi to hmm? a tashi wa daminul wajahi to karanta mutai wa shahidul adalu wa shahidu shaidu al'adal wanda ya kasance adalina liƙa’imin wanda ya kasance na wani mutum na wanda ya tsaye bi haƙƙin da alhakin da shi ka biya kamar yanzu alal misali kana biyan mutum bashi kai za ka kawo shaidu biyu domin haƙƙin shi tabbata shi ko ya musanya bashi sai ka samu shaidu guda min rage ba shaidu guda ba ashe in ka diba haƙƙin ka ya gangaro ya kusan kai kun samu haƙƙin ka kana kusa ka samu haƙƙin ka gare shi to shi kenan kuma gashi ya musu bashin ga ka kawo shaidu guda saura shaidu guda to i'damu i'da'u matsalumin bihi addamina i'da'u bada matsalubin bihi wanga da hakara shi bada addamina maƙulina na i'da'u ba addaminu ba shi bada addamina mai tsaya mishi haƙƙun waje ba ayya waje ba haƙ bi ma'ana waje ba in ya kasance kana biyan mutum bashi ka yi ƙara ta akan bashi ya musanya bashin da haka biya ta yi an ka ce wani kana da shaida kace kana da shaidannu guda biyu ka kawo shaidu guda saura guda to nan ba a barin shi ta hiya ta yi sai ya kawo mai tsaya mishi to wasu maluma sun ce to mi za a tsaya mai a kai. za a tsaya mai akan wajahu ko za a tsaya mai akan malu wasu maluma sun kace akan malu za a tsaya mai saboda matsala in ya kasance maliya ce to za a tsaya mai akan kuɗi saboda mai haƙƙi ne ya kusan tabbata ko dai shi samu shaidu guda haƙƙi ne shi tabbata ko shiranci in ya samu shaidu guda haƙƙi ne zai tabbata in bai samu shaidu guda ba rantsuwa zai sai haƙƙi ne ya tabbata to tun da matsala maliya ce lallai haƙiƙa za a samu ya tsaya mishi amma tsayawa ta kuɗi ba tsaya ta huska ba alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Mm-hmm. ai mai bayani ne shi na shi na maza abuwa tambaya ke da baka jiwar an ka ce ba ku <laughs> abinda an ka ce cewa an yi bayanin inda malmuni ya rasu kawla hululul ajali to inda ya kasance daminun ya rasu ha kawla hululul ajali sai an ka ce an yi bayani ne in shi daminun ya rasu wanda ya tsaya ma gaba ce in ya rasu gabanin lokacin biya shi an ka ce sai a ɗibi daidai abin da ya tsaya masai a aji na kuɗi in an ka ajiye shi in lokacin biya in wancan ya biya shi ke na ga ke sai a mai ta gabar satun in bai biya ba sai a bashe ta ga wance ne ga wanda ka biya bashi su ko magada sun bi wancan bashi na'am eh. Eh. na'am kuna jin tambaya ta yi

a kanta abinda aka ce idan kuna tahiya ko kuma kuka matsu ɗaya daga cikin koyar da su cikin daji babu abinci ba za ku ɗibi naman shi ku ci ba za ku yi haƙuri da wannan yunwa ɗin kada ku ci nama nai amma wasu hiha aka duhu aidan wasu hiha an ingantar da aka duhu cin naman mutum limutsarrin ga matsacce aidan kuma tasihi na aka yi shi na canta cikin motasar wannan motasar na za mu cin wannan matsala ana iya cin nama ne amma hada matsuwa bisa ga ilirari an samu a ɗiba a ci saboda matsuwa saboda ceton rayuwa tashi ta riga ta ƙare wanda sun ka ce ba a cin nama nai suka ce alfarman mutum watan shina da rai alfarman mutum bayan ya mutu tanku alfarma tana shina da rai ba shi halatta a kare kashi ne ba shi halatta a cuta mishi wanda sun ka tahi akan ba a ce sun tahi akan wannan ba a kare ƙasa ne ba a mai duk wani abu wanda ka wahal da shi to bisa ga wannan ba a ci wanda sun ka ce ko ana ci sun ka dibi halittar idirari ceton rayuwa bisa ga ceton rayuwa kuma an samu a ci hmm? bari bari bari shi kare ke da ku Mm. Eh, ya ce kamar sun samu yan mutuwa bata abko buga ɗaya daga cikinsu kama guda su yanke to wannan kuma ya koma ga addararu layu zalu bid darari la darara addararu layu zalu darari abinda malumma suka kaci an mula gaba guda ta mutum in ita asababin rayuwarka haram na a yanke ta a baka don ka rayu shi ko shirsa gaba guda balle ma har rayuwa ta gaba ɗai an mula ta ba a zaɓin rayuwar wani akan an mula wani addararu la ya zaɗu biddarari ƙa'idan ce a ba da gidibe daidai shike da ba da jini in ya kasance gidibin da za ka ba wani mutum ai sashe na ko a kamar na ƙadu damina min shi shahasin sahihin ila shahasin maridin haka nan kuma ka na ƙalil jis'i ɗiba wani jis'i ai jini jis'i na ka gane ku don haka a shekin ba da gidibe ga wani mutum inda an tabbatar da shi wanda an kaɗe bai gidibe ne zai rayu kada mu koma ga addadaru yuzalu bid-darari ad la yuzalu bid-darari inda ya kasance akwai tabbacin rayuwa gare shi to wannan ana an samu a basu babu komai amma in babu tabbacin rayuwa ko kuma zai samu wahala to wannan ba a gudda wahala da wahala ta ta mm. cewa ya haramta a ɗebe ko an mula mm. ta wani mm. a bashi mm. domin shi rayu ba ha gani wanga a ɗiba asalin tambaya cewa an kai ku ɗiba asalin tambaya cewa kun kai mutane na ka katahiya suna jin yunwa sun samu su kama mutum guda cikinsu in sun ka matso eh ba shi asalin tambaya ba kaga babu ihtiyari na naga illa na ko to ana ba da rayuwa wani akan wani ba ba da rayuwa wani akan wani to haka inda an kace maka wani ko a kashe ka ko ha kace ma wani gaba ko a kashe ka ko ha kashe ko ha kace gaba wani to ba ha kace gaba wani domin gudun kashi an gane to nan ga kuma yan kaddi ba da juz'i na aka magana juz'in minal ah, min jisadil insani na ko kuma wata min mihi shi irin juz'i ko wani abin nan bisa ga ihtiyari ana su ko ba a basuwa kaga na ihtiyari na ba idrari na ba can kuma yan katiba can idrari na akwai banci tsakanin idrari da ihtiyari a a bai gida mai samu wani kaga shi abin yawa wannan amma ai an tabbatar da rayuwa ko jini ai abin da annan ai sai da sai da yi kuma an kaji tabarru ina don Allah za a basuwa ba don an sauwata diya ba ko ba a amsar da aka jinin za a ba su kamar bayanin da ya gabata to haka shi kenan ko gidibe in ya kama lalle hakika zai rayu tabbas bisa ga galibi in an kai haka na ana samun rayuwa amma in an ka ce galibi ba a rayuwa in mutum in an ka dibe mai gidibe ne to irin haka nan ba za a ɗebe ba sai dai wannan ai haƙuri da shi hawa da Allah ya nuha da shi hmm? bisa ga da aka magana la'in in na ban bani shi cikin waka tambaya bai tsaye ai da ma shi na ai ai mun yi bayanin shekaran jiya ko muka ce in za a ɗiba jini sai an samu likita masani shi ka cewa lallai hakika jinin ga za a ɗiba zai amfani wance ne ga kuma sannan ba zai cuta da an ka ɗiba jinin nashi ba bai samun cutuwa mai tsanani amma an san zai cutu zai samu ɗan ramnin jiki ko amma dai wannan ramnin jikin ba mai ɗorewa ba ne to shi ma haka gidibe in an san hakika zai koma samun ƙarhin jiki ne ƙarhin jiki ne shi dawo shi dawo da gidibe guda ai an riga an san haka nan shikenan Eh. Eh. eh kwai ko shi na cikin kwalfatai shi na lalacewa ai yanzu in an ka dafa kwai shi na cikin yi in ruwan nan na da wari in an ka bude kwanan za a ji wannan wari ai ruwa na shiga ciki ne wannan kwalfa ba ta hana ruwa su shiga ciki ne ruwa za su shiga cikin shi eh Eh. sai sai jiwari hetu to ha gani eh. to ai wajen da huwat in an ka dafa nan za a gane ga dunge na wanga ba dunge bane in an ka dafa shi da dunge in dai ruwan nan sun game dunge sun game wannan abin ruwan nan sun canza ba a ci kuma ruwan za su canza ai bai za su yi ai alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam